وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan aka hudu mutum yan uwa a hudu ce mai taki mafi suyuwar mutane a wajen Allah a cikin mutane da Allah ya fi so shine wanda ke amfanar da mutane wanda ya fi amfanar da mutane shine takin hudubar lalle yan uwana ɗabi'u na aikin alheri da ayyuka masu kyau wanda wannan mai shari'a Allah subhanahu ta'ala da manzansa suka ɗora mana kuma suka ainihin tusa mana san wannan abu ma'aikata suna da yawa kuma suna da hanyoyi da yawa wanda ake iya kirga su kuma ainihin ƙofofin suna da yawa suna da faɗi mafi girman lada a cikin wannan ayyuka shi mutum ya kasance a cikin biya wa mutane bukatunsu da ya yi musu damuwoyinsu mutum zai samu wannan ladan ne a wani wajen wani matsayi wani matsayi ko wani ainihin wajen da za a tsaye da kai gobe kiyama a lokacin da ka bukatar lada irin wannan lada za ka buƙaci ainihin kyawawan ayyuka a wannan ranar da zai da kai a gaban ubangijinka ranar da za a bujiro da ayyukanka ranar za a yi sami muna murna da lale da fata na ainihin mutum ya yi nasara ga wanda allah ya hore masa biya wa ainihin bayan allah bukatunsu musamman abin da ya shafi basu suka da ainihin yayewa mutum mutane da suke cikin wani kunci da ainihin yayewa mutane damuwa da suke ciki to mutum ya yi haka sakamakonsa shine sakamakon irin aikin da ya yi imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin littafinsa ingantacce daga abdullahi bin umara allah ya kara da a gare shi da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce duk wanda ya kasance a cikin buƙatar ɗan uwansa wato ya kasance mai biya wa ɗan uwansa buƙata ta rayuwa ta kowanne hali ta wanne irin abin da yake da bukata ka taimake shi ka taimake shi to Allah zai kasance a cikin bukatar kai ma wato shi dan adam kowane ne shi yana da bukata a wajen Allah subhanahu wataala domin shi bawa ne to ka lokacin da wani ke bukata wani abu a wajen ka ko da ba ka bukata a wajen yan ka mutane kana bukata a wajen bangijinka, to shi kuma Allah zai shiga cikin bukatarka la'alla kai bukatar ba duniya ba ta lahira ce shi ke nan faras la'alla ma duniya ce mutane ba sani akwai abin da ya fi damar kana son ka same shi amma baka samu dama ka kai gare shi ba to sai Allah ya shiga cikin bukatar wannan bukatar taka sai ga wannan bukatar ta biya saboda ka ga cikin bukatar bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai yayewa wani musulmi bakin ciki kwaya ɗaya tan to Allah subhanahu ta'ala shi ma zai yaye masa irin wannan bakin ciki daga cikin bakaken ciki na damuwa na gobe kiyama sai ka auna kaga cewar bakin cikin duniya a bayan lokaci amma lahira baka sanya za a yi wani lokaci zai kare to za a yaye ma wannan bakin cikin irin wanda ka yaya ɗan uwanka a duniya to dan kuma sai ka yi daya ka ga cewa me ye kai wa kanka ya irin wannan babi na taimaka yan uwanka musulmai wata irin rawa ka taka wajen taimaka yan uwanka musulmai bukatar da suke da ita sun zo wajenka me ka iya yi a kai bukata ba iri ɗaya bace shi sa kan ta zo haja kowace irin bukata ce zai yi wata kuɗi ce zai yi wata ainihin wani abu ne wanda yake sai ka sa baki sannan za a yi mashi sannan za a yi masa wani lokacin ma a taimaka taimaka za ka wajen ɗora masa kaya wani lokacin ma taimaka masa ka yi wajen me wani abu zai halaka shi bai san ma wani abun zai taimake shi ba bukatar ce ba sai dai dai irin wannan dukiya a hannu ko me a za a ba kuɗi su ne bukata ba ka biya ka sai wani abu a'a duk abin dan adam yake da buri ya samu yana cikin bukatarsa imam tabarani ya rawaito a cikin littafinsa al-kabir daga abdullahi bin umar allah ya kada a gare shi ya ce allah sallallahu ya ce lallai allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin halitta wanda halice su domin bukatun mutane e mutane ya su yi ta duwa wajensu domin domin a biya musu bukata za ka irin wannan a da yawa za ka samu akwai mutane su haka ɗabi'a su take su shiga cikin al'amuran mutane a gaya musu ga halin da ake ciki wani ma ainihin kuɗi yake ajiyewa a mai ainihin a asibiti ko ya ajiye a kemis na unguwarsu wani kuma yana da ainihin tsarinsa duk rana kaza yana ba da ainihin mabukatan unguwa ya nemi su kuma ya san mabukata ne to irin waɗannan annabi su ne irin wanda suke aminta daga ainihin azabar Allah su ne amintattu to kaga ko ta aka kawo daga talaucin duniya ai kaza ka ce ai kana kai wannan abu ba ce gobe kiyama kun san da yawa ba mai yadda da kiyama ba ne wasu da yawa ba su yadda ba ganin suke kawai kamar wani kawai dai wani kamar takuni takuni haka ake kallanta dan uwa kai musulmi ne dole ka yi da wannan in baka yi da wannan akwai matsala a imaninka za a binne mutane a kabari ba da sun me yake a kabari sai da annabi ya ba mu labari wallahi ba wani sun bai san me ake a kabari sai da annabi ya bayani ga abin da ake a kabari ga abin da ake idan mutumin kirki ne ga irin abin da zai samu a kabari idan mutumin kawai ne ga irin abin da zai samu a kabari ba da samun labarin sai ta wannan hanyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam to tun da aka yi haka aka ce to wannan kabarin wata tasha ce ake zama wanda Allah ya san zaman da zaka yi a wannan wajen Allah ne kada ya sani sannan za a je na gaske tun da za gane tasha ce ta zama nake nufi wani wadakata ce ake dangane da mutane su ɗan zauna a wajen zuwa lokacin za su yi rayuwa ta dindindin lokacin da kafirai aka tashi alkiyama me suka ce tattare a cikin gabar ba daɗi suke cika wahalar suke sha amma wahalar gaba ta baya da su ya wailana man ba'athana min marqadina wai uwa ya tashe mu daga wannan baccin namu muna jin daɗin sa za ka wasu amsa hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin wannan shine alƙawarin da ar-rahman shine Allah ya yi wannan ranar da aka ce za ta zo ko ka karyata kuma suwaye mursalai manzanni sun yi gaskiya to wannan madakatar ita kanta ya kamata mu tsorace ta ita kanta ya kamata mu yi mata tanadin zuwa Ta tanadin zuwa na shine ibada duk wata gaba ta ibada da aka ce ana samun lada kai kokari ka yi kai kokari ka yi in kai da kan kaiwa kuma kai kana kana kana buka kanka misali a duniya kowannen mu nan yana buka kansa misali ba ka buɗe account account a banki kana buɗe account ko ka buɗe abin da ka saka shi za ka ɗauka ko ko abin da ka saka ba za ka ɗauka abin da ka saka idan baka saka komai ba ba za ka ɗau komai ba idan ka saka komai za ka ɗau komai kuma ga na sa bambanci ba wani sai sa miliyan nawa a akawun ɗinsa ko wani sai sa naira goma ko naira ɗari naira ɗari biyu ko ɗari biyar gwargwadon aljihun to wannan misali ake baka na aiki wani ya aiki na gari da yawa wani bai ba wani ɗan kaɗan ya yi wani awa ya gaba ɗaya wani gaba ɗaya sharri ne a rayuwarsa kafiri kenan ko munafiki gaba ɗaya sharri ne a rayuwarsa in yi mutu dama shi dan wuta ne ba wa ko hisabi ba za a yi masa ba wanda ake hisabi ai mai aiki da na kirki da na laifi shi ake ha ake hisabi amma wanda ba shi da aikin kirki da me za a auna ba mu za a auna a aikinsa ko za a tura shi wuta ne Allah ya kare mu tabarani eh. hadisin daga dai Abdullahi bin Umar Allah ya kada a gare shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah yana da wasu bayi da yake bance su da ni'imomi amma wani ni'imomi dan amfanin bayansa kuma dan amfanin bayansa yana tabbatar da su a cikin wannan ni'imar matukar suna bayarwa suna bayarwa sai Allah ya tabbatar da su idan suka hana to sai Allah ya ciro wannan ainihin ni'imar ya fitke ta daga gare su sai ya juye da ita ga wasu bayan nasu wanda za su yi wannan aikin da yake so eh la'alla zaka ce ai ga wani baya yi an kyale masa dukiyar shi Allah yana tsari iri biyu in yana son ka da kar ya kama ka da laifi da yawa to abin da zai halaka da kai sai ya kwace shi idan ka sai halakar da kai yana sai ya kama ka da laifi sai ya kyale kai ta laifi kana jin kai ka isa kana cikin wannan jin daɗin da da izza da kake ji da ita sai kawai a turo malakar mutuwa lokaci yayi kai baka sani ba ko sai a za a ran shi ke sa kawo mutum sai a Allah kiyaye eh. bayan Allah ubangijinmu azza wa jalla lokacin da ya halicci ainihin kyautatawa ita baiwa ce eh kamar yadda ke arrahim yake baiwa sai ya halicci mutane wanda suke mai ma'abotanta ma'abotan kyautatawa sai wannan kyautatawar sai ta soyu daga wannan mutane su mutane sai su wannan kyautatawar sai ta bayarwa sai ta bayarwa Allah sai wajen da su fuskantar da su kamar yadda yake fuskantar da ruwa idan Allah ya aika ruwa ƙasar take matacciya sai wani ƙasar ta rayu ko yanzu ai mun ƙasar matacciya ce yanzu ko ina gaji a mace yake ko ina na gaba in dai ba yadda ake ba ake aka yi dan shuka ba ake ba su ruwa ko idan aka samu gonaki duk sun kone yanzu duk sun mutu mata matacciya ce to sai kasar ta rayu da ruwa ya sauka sannan ko sai su wa mutanen kasar sai su rayu saboda sauka ruwa za ka ko da kana birni aka yi ruwa za ka samu wani nishaɗi daban ya sha da da lokacin da babu ruwa yanzu zafi ake ko ana zafi sai ka ce ana damuwa kawo wuta ya ce a kaza a sha ruwan sanyi a yi amma da ruwan sama ya sauka sai ka ci ko yana muna alhamdulillah alhamdulillah Eh, saboda ni'ima rahama ta sauka lallai Allah subhanahu ta'ala idan Allah yana nufin bawa da alheri sai ya sanya shi wajen biya ya sanya ya sanya shi wajen biya mutane bukatunsu sai ya sa biya bukatun mutane a hannunsa bukatun mutane a hannunsa ka san ba ƙanƙanuwar rahama ba ce da soyayya da ƙauna da Allah ya ba ba gane ba Allah ya baka a gudun da za su wajen ka ni'ima ce babba inda ya gada sai a juya kai ne za ka je ka roƙa Wannan kuwa amma ka rike ka ce ba za ka bayar ba an hana wancan an hana wancan don hikima ba don ba a san su ba kai ma an kyautata maka ka kyautata kamar yadda aka kyautata maka kamar yadda mutanen ƙaro su yi mai nasiya ko suna jan hankalinsa wa ahsin kama ahsan Allahu ilayka eh to ka kyautata kamar yadda to wannan shine Allah ya sa bukatun mutane ka biya musu amma a hannunka wannan bukata a yi da zai biya ya yake su sa da bukatu a matsayin da na bayi Allah ya hana su da ya halicce su da jiki za a ci za a sha za a yi sutura za a yi zauna gidan haya ko gida na naka za ka ainihin bukatun dan adam to wani lokacin babu kuma dole sai ya je wajen alhaji wani dan na alhaji wani aboki na alhaji wani makwabci na alhaji wani abokin yayana abokin kanena duk ana yi ai wani lokacin ba alaka ma ke dai alaka ta musulunci ni musulmi na zo wajen ka ka taimake ni eh ya gurgurun a iko ka taimaka masa eh musamman yanayin a ka bashi abinci ka bashi abinci ya ci eh in dai da mai abinci gurgusa ka sai masa ya ci amma kar ka bai hukun eh ka bai abinci kawai eh ka san yanzu ba irin mutanen da bane mutanen da su da gaske suke in mutum ce bai da shi bai da shi amma yanzu goma suka ce ba su da shi to ɗaya ne bai da shi tare da suna da shi masu roƙon mutane ina nufin masu roƙo suna zuwa masallaci, suna zuwa kasuwa suna zuwa ko ina su yi roƙo inda za ka caje su kai da za ka wasu sadakar ba da Allah su biya kuɗi kuma wannan yana gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk wani duk mutumin da ya roƙe roƙo so ɗaya ba buƙata ba ce ta gaske kawai dan ya karɓa wani ke hannun mutane to Allah zai buɗe masa ƙofar talauci ƙwaya ɗaya kaga kullum ƙofar talauci ne suke suke buɗa kansu isa za ka ga mutum da kuɗi a hannunsa da yawa a jikinsa amma za ka ɗauko naira ɗari ka ce ba ni canji in zai ɗauko sai ya yi ƙumbiya ƙumbiya domin kudin suke aljihu kai kuma da allah ce kaɗai kake da ita shi kuma zai ɗauko akwai ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya ɗai eh a abuja an ce ha akwai mai wata hada dala haka aka ce <laughs> hada akwai dala a ciki <laughs> dala akwai dala ɗari gano ce wajen dubu sittin eh. a mata ya a bata a bata naira biyar naira goma to wannan abin da annabi faɗa shi ne ke gaskatuwa a kan waɗannan bayan Allah Allah ya kare mu daga rubu to lokaci ya kan gudu kuma na ga dan saura to wani ya gudu dabaran ya ƙara rawaito a cikin eh, littafinsa al-kabir daga dai abdullahi bin umar allah ya kaddara a gaishe da mahaifinsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mafi soyayyo mutane a wajen allah shine su ne waɗanda suke amfana da mutane eh, duk wanda ya fi soyuwa wajen allah shine wanda ya fi amfana da mutane duk inda yake daga ainihin ilimi zuwa kudi zuwa shugabanci eh, kowane yana amfani da mutane har talaka ma talaka yana amfani da ɗan'uwansa talaka eh kuma mafi soyuwa ayyuka a wajen Allah ta'ala shine farin ciki da zaka samu yawo musulmi farin ciki sai yawo musulmi farin ciki to wannan yana cikin ayyukan da Allah ya fi so ko ka yaye masa wata damuwa ko ka biya masa bashin da ake binsa ko ka kone masa yunwa a hadisi yana cewar annabi ce in tafi in biya wani mabukaci bukatarsa ya fi soyuwa a wajena da in yi itikafi a wannan masallacin yana da masallacinsa wata guda wata ruwa wata biyu annabi suka da bayani cewa duk wanda ya rike ainihin fushinsa e ya kame daga fushin da ya yi e sai ya kame to Allah zai sitarta al'aurarsa duk wanda ya rike fushinsa again da gazab da gais kusan da abu ɗaya ne fushi sunansa an ɓata maka to shi kuma yana da ikon da zai ɗau mataki akan wannan abin da aka yi masa wannan sai ya ɓaci amma sai ya yi to Allah zai cika ainihin zuciyarsa da ainihin fata gobe kiyama wato da rahama ke samun rahama ko daga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya tafi tare da dan uwansa domin bukatar dan uwan nasa ya biya masa ita har sai da bukatar ta ta yiwu to Allah zai tabbatar da digadigansa ranar da digadigai suke zamewa ranar da ake tsaya ga wani ubangiji mu ce kasa tsayawa ya zame saboda tashin hankali saboda laifin da ya yi Allah ya kare mu yanayin lokaci ba zai iya mu akwai dai dan karishi da Allah ku sati mai zuwa ko in wannan ci gaba da shi ko dai wanda ke da alaka da shi za a dora insha Allah da zamu tsaya nan yan uwa kamar yadda malam Suleiman ya dan gabatar eh, na samu karshen dai bayanin nasa yana ƙara jan hankalin tunatawa da uwa cewa ga azumin wata Ramadan ya kusa a shirya kowa ya kusa tanadi wallahi da abin da kai wallahi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da abin da gabatar komai kankanta su komai yawansa za ku sami a wajen Allah in dai dan shi aka yi shi na sa ka yi dan shi in ka yi dan shi ta da riba biyu riba ta farko kayi ibada riba uku ma da ita kayi ibada riba ta biyu shi ne za a baka lada riba ta uku abin da ka bayar Allah zai baka shi a duniya kai lissafin ka duk lissafin ka je kai lissafin ka ka kashe biliyan ɗaya a wannan watan sai Allah ya mai dama da wannan biliyan ɗin taka in naira ɗari ya kashe sai Allah ya maida da ma ita har ya ƙara maka da ka ji cewar kuma kan kake wa tanadi ka kake wa tanadi eh ba wani kewa ba kusa da wasu ɗan misalin da ɗan buga misali da ajiyar banki dukkan mana da account mana da file dukkan mu kowa akwai file ɗinsa kuma kullum muna tare da ainihin bayan kwaya biyu suna kuma rubuta ayyukanmu na gari da kishiyarsa kana rubuta kana aiki na gari za a baka lada goma kwaya ɗaya kai in kai laifi ba za a rubuta ba sai an jinkirta maka ko za ka tuba ko za ka yi aiki na gari wannan gata aka yi mana sai mu yi amfani da damar Allah ya kai mu Allah ya kai mu Ramadan kuma Allah ya yi kuma azurce shi Allah ya wafi iko mai aiki wanda Allah zai yi da mu a cikinsa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya sa albarka a cikin mu. Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan sharri Allah ta'ala ya sa albarka a cikin kasanmu. Allah ya sa albarka a cikin garin mu Kano da kuma ainihin garuruwanmu mu ko ina Allah ya kawo albarka yan uwan mu da zamfara kebbi sokoto da sauran yan uwa na gabas ɗin fada Nigeria irin su Maiduguri Yobe da Adamawa da sauran jihohi da wanda suke cikin damuwa musulmai yan uwa Allah ta'ala ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu zaman lafiya Allah ya dawo musu da arzikin su Allah ta'ala saka musu wannan zalunci da ake musu Allah ta'ala ka kawo musu dauki daga gare ka Allah ta'ala shugabanni da suke jagoranta al'umma sun kusa karewa abin lokacin su nake nufi eh yau shekara ɗaya dan wani abu Eh, mu ci gaba da addu'a eh, Allah ya kawo sauki a wani eh, shekara ɗaya Allah ya kawo sauki a wani shekara ɗaya Allah ya kawo sauki a wani shekara ɗaya kuma Allah ya kawo albarka da ta fito wani shekara ɗaya bayan ita Allah ya kawo albarka da ta fi wannan muna ta addu'a mu ta addu'a ko mu gyara halaye mu ci gaba da gyaran hali kuma ta addu'a kuma lalle ne ina ƙara jan hankalin yan uwa lalle ne shi an shiga gwamnati mutanen kirki ya sun shiga gwamnati lallai ne wannan lallai ne wannan mutanen kirki su shiga gwamnati daga yan bokon mu zuwa masu addini kada ka ji cewar kai ka ne in dai kana da nagartar za ka iya rike amana mutane ka shiga kawai Allah zai taimake ka in ka shiga don ka nemi kuɗi to za ka kama za ka halaka kamar da wasu suka halaka ka tsaya ka yi da gaske a tsaya a ceto ƙasar ƙasa tana buƙatar ainihin jajirtattun mutane tana ana buƙatar masu kishin ƙasa masu san al'umma e, dole muna buƙatar wani a cikinmu yanzu da ba kaɗan ne da wanda suke ƙaunar kuma da su kaɗan ne inda su abubuwan da ake yi a arewa wajen musulmai abubuwan ba za sun yi muni da yawa kuma an daɗe ana yi ana buƙatar siyasa sai an shiga idan malamai masu hawa mun bari ba su shiga siyasa ba to malamai masu wa'azi su shiga siyasa idan ta kama malamin bari zai hau zai tsaya takara ɗaya takara ya tsaya takara amma a ce wani addini da masu siyasa da wannan kawai kafurci ne wannan ba ma ta musulmi ba ba mu ta musulmi a ce addini da siyasa daban addini yana hada da siyasa siyasa ta tana da addini ka je duk inda kaje kaje kaje ka gani ya ake tura mulkin mulkar su yi kasan nan ya suka mutu hanya biyu suka shigo da hanyar masu karantarwa ko missionaries hanyar su su suka shigo in suka shigo ke zo da matsayin sun zo da addini su kuma wancan da suka zo muku sai suka zo muku su ma a matsayin su ku dole ku bi su ko suka shigo Karshe da aka zo aka samu nigeria me ya faru akan ne aka ɗora ta akan tsarin musulunci akan tsarin kiristanci aka ɗora ta in ba ka misali ana hutu a saboda lahadi ina aka samo shi me yasa ba a sa da juma'a ba in gaske ne kasar wanda da addini me yasa ba a sa da juma'a ba amma ba wani sun da ta yi magana a kan hututtuki da ake yi da yawa na suwaye nasu ne suna talla addininsu da ƙarfin tsiya in kun iya dama da addinin to dole ku bi mu a kan mulki dole haka suka yi mana so da ka malamai su shiga addini a shiga siyasa malamai su shiga siyasa kowane wani yake sha'awar siyasa a shiga yi ina babu babu laifi a ciki domin ɗan Najeriya ne shi ba ko wanda ce an samu rabaran ya zama ainihin gwamna mataimakin shugaban kasa ne menene shi me shi sosinokin karkashinsa duk wannan ba da sabon wannan amma mu mutanen mu zai ko addini da ani addini daban a siyasa daban duk mu ne su addini mu kaza a yanzu siyasa mu zai ai wannan menene da su canza sojoji takarar wasu ɗaya su je wajen cire a wani mu yadda ba yadda mun yi da mu zai bokaye ba za mu zozin malami ba da shago ba in da wajen malami wanda zai mana kamfen shi za mu zo sa amma da ba mu shawara ta gaske ba ma yi shi ne wanda wajen wa iya sabu wa iya kaza wa a wajen za a je amma malami nan hakika na gaske ba za a je wajen sa ba Allah su tana shirya mu gaba daya muna wannan bayani ne ba don wani ba don kanmu ɗan Nijeriya don mu ɗan Nijeriya muna buƙatar mutane masu kishi ko mai addini ne ko mar addini ne in yana da kishin ƙasa yana da kishin arewa yana da kishin kano to shiga siyasa yana da kishin wannan yana da kishin addini ko yana da kishin ƙasa ko yana da kishin arewa ko yana da kishin kano ya shiga siyasa kai ja baya domin zai amfani a wajen akwai wani murfin da za ta kai shi amma matuƙar da wani fata ina da son samu kuɗi to kaga kana son ka samu kuɗi kana son ka samu kuɗi wani sai na son samu kuɗi ƙarshe me zai faru mun samu kudin me zai faru kuma sai me an kashe mutanen mu ai ba mu aka kashe ba an kashe na can ba mu aka kashe ba an kashe na can ba mu aka kashe ba amma da kana da kishi ina da kishi yana da kishi suna da kishi za a yi wani a zauna lafiya ba za a yi a zauna lafiya ba kudi ne fi damar mu Allah ya shirya mu gaba daya Allah ya shirya mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa baraka ala Muhammad وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا للصلاه والسلام